Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta tabbatar da samun gawar mutum guda a cikin mutane shida da wasu suka sace a ƙauyen bank da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi a nan jihar Plateau. A cewar kakakin rundunar tsaron a jihar Plateau, Kaftin Ikedici Iweha, rundunar na kan binciken makiyaya Fulani guda biyar da suka bace a yankin. a ƙauyen dai yanzu haila yanzu muna kan dube-dube da bincike yanzu dai mun samu gawan mutum ɗaya wanda suna kiwo muna kan nima guda biyar allah kuma ya sa an samu shanu da kayan da aka ɗauke mun samu kuma shanu uku an kashe guda hudu kuma suna da rauni wani motan mu da yake nan gaba aka buɗe masa wuta tayoyin mota aka faffasa kuma ma'aikin stf ne suke baya suka ji rauni daban-daban mutane uku dai aka suke da ciwo daban-daban na harbi amma Allah ya sa dai ba rasa su ba kukanmu dai ga jama'a shine su ba mu haɗin kai da kuma rihoto ko biram ko fulani ko wani kabila ba wanda jami'an stf ke goyon bayansu amma yanzu wani hali ake ciki a ah, yanzu dai ba wani abu muna nan daram da motoci da ma'aikatattaram a cikin gurin muna kan bibiye da leke-leke musan ko akwai wanda za a kama wanda suka yi wannan. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force kenan a jihar Plateau, Captain Ikedici Iweha. Ko a yau ma bayanai na nuni da cewa an sami yamutsi tsakanin sojoji da al'ummar yankin mararraban foron inda aka raunata mutum uku. Kakakin gwamnatin jihar Plateau Samuel Nanle ya ce, gwamnati na ƙoƙarin shawo kan matsalar tsaro a jihar. kuna sane da cewa kowa ma a plateau state da jihar da nigeria gaba ɗaya suna sane da cewa daga hawan mulki shi gwamnan nan right honorable barista samun bako lalan a cikin mutanen da ya fara haduwa da su a cikin mako ɗaya na shigansa mulki shine uh, fulani da kuma ya kiro sarkin shi babban sarkin biram shi ma ya samu ya kasance tare da shi har suka yi taɗi akan wannan batun a guje ya sake yin kokari a cikin karancin kuɗin da ake da shi ya samo kudi police commissioner ya sake tura an yi karin hukumar tsaro an kara mutane kusan 126 wanda aka sake tura zuwa wurin domin su ga cewa an ga karshen wannan abu amma bugu da kari akan wannan wanda ya kamata kowa ya sani wannan rikicin ta fi shekara takwas ana ciki kuma ba iya magance shi ba amma kuma kaga a cikin wannan wata dai shi gwamna ya yi sayin daka Mr. Samuel Nanle kenan kakakin gwamnatin jihar Plateau. Mataimakin kakakin Majalisar Dokokin Jihar Plateau Honorable Yusuf Adamu Gagdi ya ce Majalisar Dokokin Jihar ta naɗa kwamiti da zai bincika musabbabin rikicin da kuma hanyoyin da za a magance su. Mu a majalisa mun zauna mun putin in place special committee da za ta zauna ta binciki menene farko dalilin wa'annan kashe-kashe da ake yi kwashe-kwashen shanuka da ake yi kone-kone da ake yi bata gonaki da ake yi da yake kawo rashin zaman lafiya tsakanin mutanen barikin ladi da mutanen riyom da mutanen wasai da mutanen lantan da sauran wasu kananan hukumomi wadda suke da wannan matsala kuma bi izinin lahu ni ne shugaban wannan kwamiti a matsayinmu na 'yan majalisa muna da rantsuwa tsakaninmu da ubangiji mun yi da kuma mutane cewa za mu yi adalci kuma za mu yi kokari duk inda aikin gwamnati ta kai da za mu yi mu kawo ideas da kuma decision majami'an tsaro da kuma ita executive arm da kanta cewa ga ababuwan da za a yi a samu ƙarshen wa'annan tashe-tashen hankula da ake yi a wasu kananan hukumomi a plato bi izinin lahi bi za mu yi wannan. mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar plato kenan yusuf adamu gagdi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria